labari da sa daga jihar zamfara gagararren ɗan bindigan nan da ya addabi arewa maso yammaci wato bello turji ya sauya sheƙa saboda lugudan wuta da sojojin sama suke yi masa daga dajin fakai zuwa dajin gandu inda su kuma jama'a gurin suke cikin halin haula'i to mai saurare sai ku biyo mu a sannan hankali domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun rahotannin mu ta zarar mun daura ga cikakken rahoton yanda yake To a jihar ta zamfara ne muka samu labarin cewa gagararren dan bindigan nan mai suna Bello Turji ya wanda ya addabi yankin arewa maso yamma ya sauya sheka daga jihar Zamfara. sakamakon tsananin lugudan wutar da sojojin Najeriya ke yi musu. Rahoto ya nuna cewa sojojin saman Najeriya suna da gargazar sansanin 'yan bindiga a asimame da suke kaiwa a yankin. Majiyoyi sun sanar mana cewa gagarin ɗan bindigar da mutanensa sun hanzarta barin dajin da suke saboda jiragen NAF suna tara gargazar dajin fakai da ke karamar hukumar shinkafi kuma suna kuma suna tafiya kudancin zamfara majiyoyin sun ce an hango matasan ɗauke da makamansu inda suka kafa tantina a dajin gandu da ke karamar hukumar bukuyum ta jihar gandu yanki ne da ke kusa da daji kuma yana da nisan kilomita talatin da biyar zuwa garin bukuyum hedkwatar ƙaramar hukumar yankin da wasu ƙauyuka masu yawa duk suna ƙarƙashin mulkin 'yan bindiga Mazauna yankin sun sanar da cewa sojojin ƙasa sun kafa bukkokinsu a yankin a cikin dajin. Sun ce 'yan ta'addan suna yawo a kan babura tare da wasu da ke yawo a ƙasa tare da shanunsu. Wani shugaban 'yan bindiga mai suna Shehu Bayale shi ke shugabanta ta'addancin garkuwa da mutane da kuma satar shanu a yankunan Anka, Bukuyum da Gumi a jihar ta Zamfara. Mun sakankance kan cewa Turji da yaransa sun samu gayyata ne daga Shehu Bayadi zuwa dajin. A tunaninmu, yawan dajin ne ya sa suka dawo saboda jiragen NAF za su sha wuya kafin su gano inda suke. Muna cikin babbar matsala muna roƙon sojojin da sauran hukumomin tsaro da su gangaro nan domin kuwa ba mu cikin kwanciyar hankali saboda dawowar mutanen mutanen ya kawo mana rashin nutsuwa a inda ya ƙara da cewa dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi mahukunta ko kuma ko kuma jami'ai su taimaka su su kawo musu agaji a nan yankin nasu in ba haka ba su ma yanzu tasu ta same su tunda har Bello Turji shi ma ya tattara ya koma yankin nasu dama can su ma suna cikin karkashin rashin tsaro amma kuma yanzu a ce ga Bello kirji da yaransa sun ƙara dawa gurin saboda azabar da suke sha a wancan gurin nasu inda suke a baya. Har a yayin rubuta wannan rahoton ba mu samu zantawa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ba wato SP Shehu amma kuma insha Allahu ya ɗaga kiran namu duk maganar da muke da shi za mu kawo muku ita daga baya. To a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu. sai dai da ƙarshe muna ku, don Allah da ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alama ƙararrawa domin hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa gurin samu ku sababbin rahotanni da ɗumi su mun gode